أعوذ بالله yau asabar shida ga watan sha'aban ibrata bakwai ga watan januwari da yankunan kufa muna karatun littafin da wani rubutun ibrata ana kufa na amirin mu'minin abi muhammad a shayar الشيخ عثمان بن محمد بن زيد

muwalatil kafirin game da ainihin haramci akan nuna soyayya da ƙauna da jibintar kafirai da dukkan nau'o'insu shehu ya ce fa'akulu wa billahi taufiq ina mai faɗi ina mai neman dacewa ga Allah sai in ce inna muwalatal kuffari muharramatun nuna soyayya ga kafirai haramun ne a cikin addinin musulunci kitaban ƙo'ani ya tabbatar da haka wa sunnatan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahihiya ta tabbatar da haka wa ijma'an ijma'i kuma mai inganci ya tabbatar da haka ma'ana ba yadda rayuwar musulmi za ta tafi a miƙe matuƙar suna son kafirai matuƙar suna son mushrikai matuƙar suna son murtaddai sai ya zama ƙiyayya da gaba ta bayyana wurjanjan a tsakaninsu da kafirai to sa'an nan al'amarin musulmi zai tafi daidai amma matuƙar zai zama musulmi suna nuna soyayya su ga kafirai to za su samu ci baya kuma za su samu cikas a harkokinsu amma kitab a cikin alƙur'ani dai faƙaunuhu ta'ala maganar Allah maɗaukaki da Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in Allah yake la yattakhidul mu'minuna al-kafirina kada mu'minai su sake su ɗauki kafirai su zama auliya'a su zama su masoyansu min dunil mu'minina su rabu da mu'minai ma'ana in aka ce wannan kafiri ne ko wannan mushriki ne ko wannan murtaddi ne wannan bai halatta ka ɗauke shi ya zama abokinka ba ko amininka ba ko ka nuna mishi ƙauna ko soyayya ba 'yan uwanka muminai waɗanda su ne shari'a ta wajabta maka soyayya a tsakaninku Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ma'ana yake ɗaukar kafirai su zama su ne aminan shi ko abokan soyayya shi falaisa min Allah fi shay'in to ba da wata alaka tsakanin shi da ubangiji ko kwaya daya ma'ana Allah baya kaunar shi ba ruwan Allah da shi sai shehu ya fassara wannan da aya da cewa min dinin lahi wato ba ainihin cikin addinin Allah ma'ana ya fita cikin addinin Allah ke kama fi takmulati tafsiri abdurrahman siyuti kamar yadda yazo cikin tafsirin jallalai wa qala ta'ala dadin dadawa Allah madaukaki ce. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله يتياكم مؤمني لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين karku ɗauki kafirai su zama sune ne masoyanku ku rabi da ainihin muminai yan uwanku ko ko kuna so ne ku sa wa Allah wata hujja ta sarari da riga gane cewa ku munafukai ne ma'ana duk sa'an da mumini ya ɗauki wani kafiri yana ainihin son shi to ya bayyana wa Allah kenan cewa shi munafiki ne Allah ya samu hujja ta sarari wadda zai kama shi akan cewa shi munafiki ne shine Allah ya ce a turiduna an ja'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ku samu ku kafa wa ainihin wato Allah ya kafa muku hujja ne hujja ta sarari akan cewa ku munafikai ne sai shehu ya fassara da cewa burhanan bayyinan ma'ana hujja ta sarari wadda Allah zai gane ala nifaqikum akan munafincin ku kuna son Allah gane ku munafikai ne ma'ana duk sa'an da ka nuna soyayya da kafiri to Allah ya samu damar ya kama kai azabtar da kai azaba mai raɗaɗi akan cewa kai munafiki ne kenan don ba zai taba yiwa abubuwa biyu su haɗu a lokaci guda ba kana son ainihin muminai kuma kana son kafirai ba zai taba yiwa ba fi madariki tanzil ya zo a cikin madarikut tanzil wato shine aka fi sani da tafsirin nisafi ya ce fa hukumuhu hukumuhu hukuncin duk wanda yake son kafirai to hukuncin su ma'ana shi ma kafiri ne kenan sun maƙala nan sai ainihin shi al'imamin nisfi ya faɗi a cikin tafsirin shi cewa wa haza taghlibun min Allah ta'ala wannan ainihin Allah ya kaurara magana ya tsananta ta وتشديد في اتخاذ دين في, في وجوب مجانبة المخالف في الدين الله يا tsananta matuka wajen wajibi ne mutum ya nisanci duk wanda suka yi saɓani a addini duk wanda ya zama addinin ba ɗaya bane addinin ka addinin musulunci ne shi addinin shi kafirci ne addinin musulunci ne tsantsa ku addinin shirka a ciki yana a ina to na'am wanda yake burhanan bayyanan ala nifaqikum ko kama ta takmulati tafsir abdurrahman as-suyuti haka yazo a cikin ainihin tafsirin jallalai wa qala ta'ala sai Allah madaukake ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya nuna ainihin soyayya ga kafirai daga cikin ku musulmi fa innahu minhum to shi ma musulmin ya zama daga cikin su kafirai shi ma ya zama kafiri kenan wa fi madariki tanzil ya zo a cikin madariki tanzil tafsirin nisafi fa hukumuhu hukumuhum aka ce fassara wannan aya shine hukuncin musulmin da yake son kafirai to hukuncinsa ɗaya shi ma kafiri ne sun maƙala sa'an nan sai shi malamin ya ce wa haza taglizu min Allah ta'ala wannan kaurarawa magana ne daga Allah maɗaukaki wa tashdidin da kuma tsanantawa fi wujubi mujanabatil mukhalifi siddin dangane da wajabta ka nisanci duk wanda kuka yi sabani a addini kai kana musulunci shi yana kafirci kai kana musulunci tsantsa shi yana shirka yana haɗawa da musulunci to wajibi ne sai ka nisanci wannan mutumi saboda kun saba a addini wa ta'ala dadin dadawa Allah yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu na ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba ya ku muminai kar ku ɗauki waɗanda suka mai da addinin ku abin wasa da kuma sakarci ma'ana su sun ɗauka addinin ku wasa ne addinin ku wargi ne min na utul kitaba daga cikin kiristoci waɗanda aka ba su littafi da yahudu min qablikum aka ba su littafi kafin ku wal kufara da sauran kafirai da dukkan nau'o'insu ma'ana da maguzawa da mushrikai da duk waɗanda ainihin suka kafirce to kar ku rike su su zama auliya'a kar kar su zama masoyanku don addinin ku sun ɗauke shi wasa ne sun ɗauke shi aikin banza ne wattaqullah ya ku mu'mine ku faji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai ku mu'minan ne da gaske ma'ana tsoron Allah anan ishara ne akan tsoron yana daga cikin tsoron Allah ya zama kana gaba da ainihin kafirai kuma baka ɗauke su sun zama masoyanka ba قال المفسرون nasi bayani ma'ana هذه الآية shehu ya ce malaman tafsiri sun faɗi dangane da ma'anar wannan aya cewa waƙad rattaban na haya an muwalatihim an ittikhadhi dinihim huzuwan ima'an alal illa shehu ya ce malamai suka ce sai Allah ya jeranto hani game da ainihin soyayya ga kafirai ma'ana Allah ya jingina Hamin da yayi kan ainihin nuna soyayya da ainihin ga kafirai an ittikhadhihim dinihim saboda suna daukan addinin su wasa ima'an alal illa Allah ya eh, eh, eh, yana nuni ga ainihin wato illar da ta sa yace kar a ɗauke su su zama masoya sun ɗauki addinin ka kai da kake yi wasa su ma addinin su sun ɗauke shi wasa wannan shine dalilin da yasa aka ce karka nuna musu soyayya wato gaba ɗaya su ba su ɗauki addini ya zama wani abu mai kima a wurinsu ba addinin ka sun ɗauka aikin banza su ma nasu ɗin sun ɗauke shi aikin banza wannan shine dalilin da Allah yake eh, nuna maka haɗarin su shi yasa dole ka ƙi su don su gaba ɗaya sun mai da addini wasa ne wa tanbihan ala anna hadha sha'an anna man hadha sha'anuhu ba'idun anil muwala kuma Allah yana nuna maka cewa duk wanda ya zama irin wannan ne halin shi ma'ana shi ya ɗau addini wasa to wannan mutum sai a nisance shi da ainihin soyayya ma'ana kar ka kasance ka kusantar da soyayya gare shi sai kai nesa da shi dangane da nuna mai soyayya jadirun bil mu'ada shine kuma ya fi dacewa da cancanta akan ka nuna mishi kiyayya an fahimta ko duk wanda ya mai da addini wasa to wannan mutum ya zama kafiri don haka dole ka nisance shi wajen soyayya dole kuma ka ainihin nuna mishi kiyayya gaba bakar gaba da kiyayya a fili a sarari wa ta'ala Allah ya ce illa taf'aluhu matukar ba ku yi haka ba matukar ba ku nuna soyayya ku ga muminai ba ba ku nuna kiyayya ku ga kafirai ba ai tawallil mu'minina wa qat'il kufar matukar ba ku nuna soyayya ku ga muminai da yanke zumuncin ku tsakanin ku da duk wani kafiri ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to fitina babba za ta faru a duniya nan kuma banna za ta yaɗu a cikin duniyan nan sai mu lura da kyau mu gani karya wannan ka'idar da Allah ya ce illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir matukar ba ku nuna soyayya ga 'yan uwanku musulmi muminai ba fitina za ta faru a bayan ƙasa haka kuma matukar ba ku nuna ku da ku da kafirai ba fitina da ɓanna za su faru a bayan ƙasa a yanzu nafsin shai tabbas wannan abin ya faru amma me ya jawo muminai ba su nuna soyayya ga yan uwansu muminai suna nuna soyayya ga kafirai sa'annan muminai ba su yanke alaka da ainihin kafirai suna yanke alaka da muminai wannan shine abin da ya kawo haka sai yake bi kuwatil kufuri inda bannan za ta faru da fitina shine kafirci zai yi karfi a duniya wa ba'ful islam musulunci kuma sai ya rauni haka ya faru ko bai faru ba abin da ya jawo shi kenan kwaya biyu rashin nuna soyayya ga muminai da kuma rashin nuna kiyayya ga kafirai wannan sai ya jawo musulunci sai ya rauni kafirci sai ya karfi yanzu har gani ake kafirai ne yanzu ke jan duniya sai yadda suke so haka za a yi kama fi takmulati tafsir abdurrahman suyuti kama yadda ya zo a cikin tafsirin jallalai wa tafsirin tafsir khazin na gaya mana dalilin da yasa ainihin yake cewa takmulati tafsir abin nan imam al-muhalli ya fara tafsirin sai Allah ya mai rasuwa sai suyuti sai ya karasa to inda ya karasa din idan daga nan shehu usman ya dauko maganganu sai ya ce kama fi takmula cikon tafsirin suyuti ciko yayi karasawa ya asali ba na shi bane idan ko ya ɗauko a ɓangaren da shi ainihin almuhalli ya ne to sai ce a ɓangaren da muhalli ɗin ya haka shehu ya rarrabe to kowanne daga cikinsu siyuti jalaluddin ne shi ma ainihin muhalli jalaluddin ne shi yasa ake cewa tafsirin tafsirul jallalaini jalaluddin muhalli jalaluddin siyuti don an haɗa su sai zama jallalani to tafsirul jallalaini mudaf wa mudaf ilaihi wannan mudaf ilaihi ya zama majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi aliya wa fi a cikin tafsirin khazin qala ibn ishaq ibn ishaq yace ja'ala Allahu al-muhajirin wal ansara ahla wilayatin fid Allah ya sanya muhajirai da ansarai sun zama masu soyayya a cikin addinin musulunci duna siwahu. banda wani wanda yake ba su ba ma'ana duk wanda ya zama muhajiri ne da ansari za ka ga akwai soyayya a tsakaninsu mutum zai saki matar shi idan ta gama idda kuma ya aura wa dan uwan shi ansari ai kaga wannan akwai soyayya ina fata an gane ka ɗaurin fa kasuwa ka raba biyu kayan da ke ciki ka raba biyu ka ba ansari ka ɗau gona ka raba biyu ka ba shi. ko menene ka raba raba daidai sa'annan in ka mutu zai iya gadon ka to shine kun ga Allah ya haɗa soyayya a tsakaninsu to duk wanda bai siffanti da sifa irin tasu ba to wannan mutum baya daga cikin waɗanda Allah yake magana cewa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsanin bai biyo su da kyakkyawan hali ba kenan bai koyi da su ba ina fata an gane waja'ala al-kafirina ba'dhum awliya ba'd sa'annan kuma Allah ya sa kafirai sun zama ainihin wato Maƙiya masoya juna ne a tsakaninsu kafirai suna da soyayya a tsakaninsu ku lura da kyau ku gani yadda suke duk inda kafiri yake da jinsin shi gaba ɗaya suna da ainihin soyayya a tsakaninsu amma kar ka ɗauka wai wannan soyayya asali soyayya ce ta soyayya a'a soyayya ce ta su haɗe kai su nuna soyayya da ƙauna a tsakaninsu don su kashe addinin musulunci tsakanin yahudawa da kiristoci akwai bakar ƙiyayya da gaba amma da addinin musulunci ya zo sai suka haɗe kamar yadda yake haka al'amarin yake a kowane zamani mu lura lokacin da aka yi yakin gulf dukkan kafiran duniya sai suka haɗe kansu gaba ɗaya don me don za a yaƙi wata ƙasa ƙwaya ɗaya wadda ke da'awar musulunci an fahimci wannan ko haka kuma abin ya faru a lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana faɗa da addinai gaba ɗaya na kafirci sai kafirai suka haɗe gaba ɗaya shine aka ghazwatul azab to haka misali ya ishe ku ku fahimta a ƙasar nan lokacin da aka dawo da da'awa akan alkur'ani da sunna da 'yan kadiriya da 'yan tijjaniya da 'yan shi'a da duk wasu dangogi na murtaddai da mushrikan ƙasar nan sai suka haɗe kai don su ga sun yaƙi addinin musulunci sau da ƙafa. har ya kai ka bambance ɗan ƙadiriya, da ɗan ahmadiyya da ɗan tijjaniya da ɗan shi'a masallatansu sun waye gari sun zama ɗaya amma a da idan ɗan tijjaniya ya je masallacin ƴan ƙadiriya, in ya sallah ya saki hannu to abin da za a fara kwaɓa shi shine kar ka sake zuwa kawai haka za a ce in an gaba ko ne to amma goban aka gan shi kawai sai dai ji duka sai dai gan shi a mai tsarin ruwa a asibiti a bangazo shi wadda kawai to amma yanzu fa yanzu an haɗe da shi'a da ƙadiriya da tijjaniya da da shaziliya da duk fannoni na ahmadiyya da sauransu duk sun haɗe ba ka iya ganewa me yasa saboda musulunci tsantsa ya zo sai suka haɗe ƙarfi don su yaƙe shi ka lura yadda shi'a suke faɗa da musulunci haka 'yan ɗariƙa eh, tijaniya suke haka 'yan ahmadiyya suna taro wuri ɗaya suna a da kuwa ba auratayya tsakaninsu ba cinikayya ba magana da juna wannan ba zai je karatu wurin wannan ba gaba ɗaya amma yanzu duk sun dunkule sun zama abu ɗaya limaza li kitabi was sunnah sun maƙala ta'ala sa'an nan sai Allah maɗaukaki ya ce illa taf'aluhu matuƙar ba ku nuna ƙiyayya da gaba tsakaninku da kafirai da mushrikai ba wa huwa an ya tawallal mu'minu alkafirina dunal mu'minina shine mutum musulmi mumini ya nuna soyayyar shi Da kafirai matuƙar kuka ce haka za ku yi dunal mu'minina ku rabu da muminai ba za ku nuna soyayya ga ainihin muminai yan uwanku ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta ainihin faru a duniya da kuma ainihin banna mai girma ma'ana matukar mumini ya ce zai nuna soyayya shiga kafirai ya bar muminai yan uwan shi to ya saba wa abin da aka umarce shi na cewa ya nuna soyayya ga yan uwan shi muminai ko to fitina da ainihin banna za ta faru a duniya fitnatu fil ardi hiya quwwatul kuffari malam ya ce fitina wadda za ta faru a cikin duniyar nan shine kafirai su yi karfi su zama sai abin da suka yi so duk da cewa an haɗa fa united nation organization unesco ko wane ne ko duk da wannan ka'ida cewa duniyan nan gaba ɗaya akwai majalisar ɗinkinta amma kuma akwai wasu ƙasashe su suna da mukami na veto power duk abin da aka ƙulla a duk irin ɗinkin da aka ɗinke idan ƙasar amerika ta ce a'a to duk wannan ijima'i na duniya an wargaza shi haka ƙasar china haka ingila haka faransa waɗannan manya-manyan ƙasashe duk irin haɗin kan da duniya ta yi to suka ce su ba su yadda ba kwaya ɗaya ta ce ba ta yadda ba shi kenan amma duk irin yadda ainihin wato duniya ta haɗe da najeriya ko gambia ko wata ƙasa ce za ta faɗa haka wa ma ya damu da ita to ina majalisar ɗinkin duniya ina adalci to me kawo haka muminai da suka wayi gari su suna nuna soyayyar su ga kafirai dan menene ba a hada majalisar ɗinkin duniyar musulmi kuma mu ce kasashen mu na musulunci ba ruwan su da kasashen da suka ainihin shiga cikin wancan kawance na majalisar ɗinkin duniya ta kafirai mu hada majalisar ɗinkin duniya ta musulunci ba ruwan mu da ta kafirci gaba daya duk abin da ya hada mu da kafirai mu ce ai ba abin da ya hada mu da ku dan me ba za a yi haka ba to abin da ya kawo shine asali ɗin da aka dawo ana nuna soyayya da ƙauna tsakanin musulmi da kafirai shikenan kun ga kafirai sun yi karfi wal fasadul kabir banna ko mai girma huwa musulmi ne shine musulmi su yi rauni a duniya ana can ana kashe musulmi a bosnia a somali a duk inda ka sani ana kashe musulmi amma babu ruwan sauran yan uwansu musulmi saboda me saboda dama an gina su akan ainihin kiyayya da musulmi da musulunci an gina su akan soyayya ga kafirai da kuma kafirci shikenan ko an ce an kashe wancan sai ka rinka tunanin to wani iri ne wannan to ai ma mu ba ruwan mu da shi ai ba kasan mu da ba shikenan kawai tunda ba kasar ko aka kashe ba ba ruwanka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace la tajidu qauman yu'minuna billahi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah madaukakin sarki ce ba za ka taɓa samun mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna nuna soyayya da ƙauna da duk wanda yake ainihin ya saba wa Allah da manzon Allah ma'ana duk inda aka samu mumini tsantsa to ba za ka taɓa samun shi kuma yana nuna soyayya ga wanda yake kiyayya da Allah da manzon Allah ba walau kanu aba'ahum ko da ubannin ne aka ce wannan aya ta sauka ne ga haƙƙin wasu sahabbai lokacin da aka yi ainihin yakin badar to walau kanu aba'ahum sai aka ce asali ta sauka ne dangane da Abu Ubaid bin al aminul umma a yakin badar da aka je baban shi kafiri ne sanda aka je yakin badar shi kuma mumini ne ana cikin yakin uban yake hari yana samun shi kawai sai sara kanshi sannan ya tsaga shi biyu sai ta da takobi jage jage da jini wurin manzon Allah ya ce ka gani mahaifina na ji na kashe manzon Allah ya kama hannun shi ya girgiza ya ce Abu Ubaida bin jarra jarrah aminul umma shine sanda sayyidina Umar zai rasu ya ce da a ce Abu Ubaida da binul jarrah ya kawo yanzu da rai ya ce da ba zan ba ku ainihin zaɓin shugabanci bayana ba da sai ce na naɗa shi ya zama halifa bayana tunda manzon Allah ya ce shine amintacce a wannan al'umma ne aminin al'umma ce to amma Allah ya mai rasuwa don haka cikin ku ku zaɓi halifa to amma al'ibratu la bi khususi sababin nuzul innama hiya bi umumin lafz cewa da aka yi wa walau kanu a ta sauka gare shi ba wai ya shafe shi shi kadai bane har tashin alkiyama bai halatta ga duk mumini ya nuna soyayya da ainihin wato kauna ga duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah ba ko da uban shi bai halatta ba an gane ko aw abina'ahum ko kuma ƴaƴayansu aka ce wannan kuma sayyidina Abubakar Siddiq ranar da aka fito yakin Badar din dan shi Abdurrahman lokacin bai musulunta ba shi abdurrahman da ya hango abubakar sai ya kauce abubakar ko yana ta neman shi ina yake yau na same shi a daidai in kashe a karkashin jihadi na ubangiji dan shi ne na cikin shi abdurrahman wan aisha to sai bai gan shi ba sai da suka dawo gida aka zo ana juya labari yake ai da na ganka baba sai na kauce yace ai ni na neme ka da na ganka da sai na aika da kai lahira aw ikhwanahum ko kuma yan uwansu wannan kuma aka ce dangane da ainihin haƙƙin hamza hamza ya kama wani wanshi uwa ɗaya uba ɗaya ya kashe a wurin wannan ainihin yakin badar saboda kafiri ne au ashirata ko kuma sauran dangin su baki ɗaya can ƙarshen aya sai Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman wanda duk kaga ya haka to Allah ya tabbatar da imani a zuciyar shi ne in ba tsananin imani da cikar shi a zuciyarka ba yaya za a ka iya kama mahaifinka ka kashe ko ka kama ɗanka ko wanka ko ƙaninka ko kawunka ko wani dangi naka dan me dan saboda Allah ne ya ce a kashe shi tunda kafiri ne in ba da imani ba baka iya yin haka ina fata an gane sai ƙauna ta dangantaka ta jini sai ta rinjaye akan kiyayyar da Allah ya ce kai akan addini bal yaqsudunahum bisu'i ma'ana ba za su nufe su da soyayya ba sai dai su nufe su da mummunan abu da kiyayya wa yuqatilunahum sa'annan su yaki yan uwansu da iyayensu da dangin su alal imani saboda ba su da imani kafirai ne kama waqa al jama'atin min sahaba kama yadda ya faru ainihin ga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sune waɗanda muka ba da labari kama fi takmulati tafsir muhalli kama yadda yazo a cikin tafsirin jalaluddin al-muhalli shine wanda nake faɗi da su tafsirin jallalai ne ɗaya bangaren kenan wa ta'ala shi suyudi yayi daga bakara ne zuwa suratul kahfi shi ainihin jalaluddin al-muhalli ya fara daga daga nasi ya fara sai sama ya je tsakiyar suratul kahfi sai ya rasu sai suyudi ya dauka ya karasa daga kahfi din ya karasa zuwa sama saboda haka za ga duk fassara ayar da ta shafi sama daga bakara zuwa kahfi za ka ga jalaluddin eh, ah, abin nan suyuti ne ya fassara daga kuma ka zuwa ƙasa zuwa nasu zaka ga muhalli ne shi yasa an ka dubi wannan aya zaka ga ta zo cikin ainihin suratul ah, mujadala ne an gane ko wa qala ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku muminai kar ku ɗauki makiyana kuma makiyanku su zama su ne masoyanku makiyan Allah kuma makiyan musulmi ka ɗauke su su ne su zama masoyanka tulquna ilaihim bil mawadda kuna ainihin nuna musu kuna fuskantar su ainihin da soyayya da kauna bainakum wa bainakum kuna nuna soyayya da kama a tsakaninku da su kama fi tafsir jalaluddin al-muhalli kamar yadda yazo a cikin tafsir jalaluddin al-muhalli ma'ana bai halatta ba kenan an gane ko ka nuna ainihin soyayya ga kafirai ko mushrikai waɗanda suke makiya Allah ne to dangane da hujjoji da Shehu Usman ya kawo kenan a cikin abin da ya shafi haƙƙin alƙur'ani a cikin sunna fa sai Shehu ya ce wa amma sunnatu faqad waradat ahadithu kathiratun fi nahyi muwalatil kuffar sunna kuwa to hakika hadisai da yawa sun zo waɗanda suke bayani cewa shari'ar musulunci ta hana muminai su nuna soyayya ga kafirai minha daga cikin hadisan qauluhu alaihi salatu wassalam maganar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yace al-mu'minu wal da mumini da kafiri la ta tara'a naruhuma wutar su ba ta haduwa a wuri daya dole in ta ɗaya ta tashi sai ta ɗaya ta mutu in ta ta tashi sai ta ta mutu ba yadda za a yi mumini da kafiri su haɗu a inuwa ɗaya ko wajen soyayya ko wajen zama a gida ko wajen zama a duk abin da ake na rayuwa addini gaba ɗaya ba yadda zai yiwu sai shehu ya ce ulama sai malamai suka ce ma'anahu ma'anar wannan ainihin hadisi annahuma la yumkinu tawaddudu bainahuma ba zai yi tsakanin mumini da kafiri a samu soyayya ba walal munafaha haka ba zai samu ai samu nasiha tsakanin kafiri da mumini ba walal musakana haka ba zai yi a samu ainihin zamantakewa da mumini da kafiri ba waɗannan abubuwa guda uku ba za su haɗu ba soyayya nasiha sa'an nan zamantakewa tare duk waɗannan abubuwa ɗayansu ba zai gudana tsakanin wannan mumini ne wannan kafiri wannan mumini ne wannan mushriki wannan ba zai taɓa yiwuwa ba قاله سيدنا مختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي في النصيحة الكافية يتي الشيخ سيدنا مختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي شيفت يأتيك اللي شي النصيحة الكافية dangane da sunna kenan wannan hadisi sahihi ne abu dauda ne ya ruwaito shi wa ammal ijma'u ijma'i kuwa shehu ya ce faƙaditta faƙa ulama'u sunna malamai na sunna sun haɗu ala taharimi muwalatul a kan haramcin nuna ainihin wato soyayya ga kafirai illa fi waƙatil mukhalafa sai dai a lokacin da ya zama ka shiga cikin halin tsoronsu sai kafirai suka tare ka suka ce in baka faɗi ka ba ba za mu kashe ka sai kaga kana jin tsoronsu to sai ka nuna musu ainihin soyayya ka faɗi abin da ainihin suke so da baka amma zuciyarka ba tare da ta kudurce abin da kake faɗi ba likaulihi saboda ainihin maganar Allah ta'ala madaukaki da ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai fa in kun shiga cikin halin tsoro na su kafirai to ya halatta gare ku sai ku nuna musu ainihin wato soyayya to anan ne nake so in yi magana akan taƙiyya da shi'a suke yi saboda shi'a sun ɗauki ahalus sunna cewa kafirai ne sai suka ce za ka nuna taƙiyya in ka shigo cikin ahalus sunna za ka bi su sallah za ku yi mu'amala gaba ɗaya da su amma kai kana nan da ƙudurci akan ka ta shi'a a zuciyarka sai suka yi amfani da wannan aya haka ya zo a cikin dukkan tafasiyar ɗinsu cewa illa an tattaku minhum tuqa minhum ai min ahli sunna in kana jin tsoron ahli sunna ka shiga cikin su kai shi'a ne sai ka nuna musu tafiyar ku ɗaya, addinin ku ɗaya, kai ma sunni ne duk abin da za su yi sai ka yi amma a zuciyarka kana kudurta da cewa su kafirai ne ka shiga halin tsoron su ne dan haka ka nuna musu abin da suke so a yanzu dan ka kubuta da ainihin rayuwarka ina fata an gane an gane wannan ko to wannan kenan to idan mun fahimci wannan da kyau za mu gane cewa babu mamaki yadda 'yan shi'a suka rikide da mu a halin sunna a yanzu don sun ɗauki ƙarya sun jingina ga al'imamu ja'afar sadiq wal imamu ja'afar sadiq bari'un min hadhihi al kullu kulluha ja'afar sadiq mutum ne na gari yana daga cikin bayan Allah jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwan shi barrantacce ne daga dukkan abin da shi'a suke yayi mowa na kafirci da bid'a da shirka da ƙarya suke jinginawa gare shi wai suka ce ja'afar sadiq ya ce at dini wa dini a aba'i shi ne addini na ni da iyayena ma'ana ko da kuka ganni tare da ahlus sunna to haka iyayena ma suka zauna da su amma ba wai dan ni ahlus sunna bane wai haka suka ce Ja'far Sadiq ya faɗi wannan magana ba ta da asali daga Ja'far Sadiq waɗanda suka ruwaito ta cike da makaryata da 'yan bidi'a suke a cikin isnadin ƙarya ne batatan ko da a shi'ance balle kuma a takhrijance takhriji da tsiq al'ilmi na ahli sunna wannan ƙarya ne ɗari bisa ɗari na fata an gane wannan aya tana magana akan kafirai waɗanda ya tabbata kafirai ne na asali ko kafirai ne waɗanda sun shigo musulunci sun yi ridda ko kuma waɗanda suke ainihin mushrikai ne shine ainihin Allah yake magana akan haka abin da zai taimake ka wajen fahimtar wannan shine ainihin sababin nuzul shi yasa ko tafsiri kake aka ce akwai wasu shirut waɗanda sai ka cika su zaka iya zama wajen tafsiri na alkur'ani waɗannan shirut sai ka san su in ka san su za su taimake ka ka san yadda fasara alkur'ani take daga ciki akwai ka san ainihin alkira'at ka san kira'o'i gaba ɗayansu ba wai kira'o'i bakwai ba kira'o'i guda goma ne sun ka inganta ina fata an gane sa'an nan ka san ainihin ulumul qur'an sa'an nan ka san yadda ainihin tarihi na musulunci yake don in baka san tarihin musulunci tun daga farkon shi har zamanin da ka zauna ka ne mutane fassara da tafsiri na alkur'ani ba dole za a yi ta samun shirme da kurakurai a cikin tafsirinka sa'an nan a dawo ɓangaren hadisi dole ka san ainihin hadisi ka san ilimin hadisi ka san hadisai sahihai ka san waɗanda suke ba'isai ne don in ba haka ba ƙarshe abin da zai faru Za ka zo kana fassara alkur'ani da da'ifan hadisai da isra'iliyat abubuwan da aka ɗibo daga cikin bible new and old testament kana fassara su saboda me saboda an samu wasu daga cikin fastoci da reverend fathers na da can da suka shigo cikin addinin musulunci suka yi karatu suka zama malamai sai suka dawo suna fassara ainihin alkur'ani da irin fassarar da suka fahimta a cikin addinin kirista da can daga bible misali da Allah yake cewa wa fadainahu bi zibhin azim mun fahimci annabi Isma'il bi zibhin azim da wani abin yanka mai girma sai suka ce azzabihu ishaq annabi ishaqa ne wannan da aka yanka qur'ani ko da kanshi ya tabbatar da cewa annabi isma'il ne hadisai sahihai sun tabbatar da haka amma ya zo a cikin hadisi ba'isi cewa azzabihu ishaq annabi ishaqa ne wanda aka yanka in baka san ilimi na mustalahil hadisi ba baka iya ware hadisai sahihai daga ba'ifai baka iya ware mawqufai daga marfu'at Baka iya ware maqtu'at daga ainihin waɗanda suke marfu'ai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ɗibo irin waɗannan ya ka zo ka fassara baka san waɗanda suka shahara wajen tafsirin alkur'ani daga cikin sahabai ba kamar sa abdullahi bin mas'ud sa abdullahi bin ainihin abbas su sayyidina umar su sayyidina abubakar duk sai ka san waɗannan in baka san su ba duk zai yiwu ainihin ka san ba zai yiwu ka san yadda baka ainihin fassara alkur'ani da abin da ya inganta ba kamar yadda an waye gari an ɗauko tafsiri an jingina shi ga ainihin abdullahi bin abbas tamir al-mikbas fi tafsir ibn abbas wannan fa ƙarya ne fa ba ibn abbas ya rubuta ba cikin sahabbai babu wani sahabi ko kwaya ɗaya da ya rubuta littafi wanda za a kira shi da littafi ko tafsiri ko littafi na hadisi sai saidina aliyu da ya rubuta sahifa aka zo aka same shi aka ce ya ali ku ne ahalul baiti ku ne mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya ban muku wani abu bayan alqur'ani da sunna sai ba abin da annabi ya bayan mana baitin alkur'ani da sunna ya ce sai dai wannan sahifa sai wannan takarda da na kwafi ainihin wasu abubuwa na hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi za aka ce to nuna mana mana sai buɗe cikin kuben takobin shi sai zaro ta takarda ce nan naɗaɗɗiya sai aka buɗe sai aka ga hadisai ne a ciki daga cikin hadisan akwai hadisan da yake duk bukhari da muslim sun ruwaito su cewa allah ya la'anci wanda ainihin yanka ba dan Allah ba Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayen shi Allah ya la'anci wanda ya runtan fili Allah ya la'anci wanda ya ainihin tattaro dan bid'a ya daure mai gindi ko ya saka shi a gidan shi irin waɗannan hadisai ne mun fahimci wannan ko to wannan sahifa ta Ali bin Abi Talib an rubuta ta karama ce haka kamar ta kai rabin bulugul maram dan karamin littafi ne amma bayan haka a ce wai Abu Hurairah ya rubuta tafsiri yana nan mujallaji dubu haba jama'a in za ku da irin waɗannan ƙarirai abdullahi bin ab wannan tafsiri na abdullahi bin abbas fairuz abadi sahibul qamus muhit shine ya rubuta shi yana ciro maganganu ne waɗanda aka jingina ga abdullahi dan abbas yana sai ce duk da ya gama hada sai ce tafsirin ibnu abbas ibnu abbas bai san wannan tafsiri ba wasu maganganun daga ciki kaura ne ba inda za su tabbata daga ibnu abbas dan yaya za ka tabbatar da kai ka rayu a ƙarni na shida ma'ana tsakaninku da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akalla akwai kamar shekaru ɗari shida ko bakwai don Allah yaya za ka iya cewa sahabi ka ya ce ka ba kai tsaye wannan abu ya zama gaskiya dole sai da isnadi shi yasa imam malik yace ce al isnadu min addini walau lal isnadu qala man sha'a ma sha'a magana imam malik da abdullahi ibn al mubarak al isnadu min addini haka imam malik yace fanzuru amman ta'khudhu dinakum saboda haka ku kalli irin mutumin da za ku karɓi addini a wurin shi ba ɗan bid'a ba ba wanda yake ainihin mai son zuciya ba ba fasiki ba ba mujirimi ba ba mai mantuwa ba sai ya zama ya cika dukkan sharuɗan da malamai suka kawo a ilimi na mustalil hadis wannan kenan sa'an nan kuma sai imam abdullahi bin mubarak yake cewa al-isnadu min ad-dini ولولا الاسناد لقال من شاء ما sha'a ma sha'a isnadi اتي حدثنا a ce وانا حدثنا وانا الدين المسلمي ne addinin musulunci ne yace ba dan da wannan ba da wanda ya so ya tashi ya faɗa abin da ya so amma kana tunanin in ka ce annabi ya ce sai mu ce kawo isnadi a ba isnadi a wani littafi ai littafi kaza da ko ka nuna mana ya nuna mana sai mu ce me matsayin shi ya inganta ko bai inganta ba sai an bi waɗannan matakan to haka za a bi wajen matakan tabbatar da tafsiri na alkur'ani hadisai kenan sannan a dawo cikin fassara sahabbai menene sahabbai suka ainihin fassara waɗannan ayoyi menene ainihin abin da tabi'ai suka fassara duk sai an dawo an dubi wannan to daga cikin shurutul mufassir shurutul mufassir sa'annan ya san asbabun nuzul na ainihin ayoyi ba inda za ka samu waɗannan asbabun nuzul sai kamar littafai waɗanda aka rubuta akan haka waɗanda suke tahowa tare da isnadinsu kamar tafasir nasu ibnu jarir ne tabari da nasu ibnu abi hatim akwai kuma littafi da al wahidi ya rubuta ya sami shi asbabun nuzul kowace aya sai ce ga sababin saukarta dalili sai ce na wani haddasana wani ya kawo da isnadi wasu hadisan daga ciki za'ifai ne wasu mawdu'ai ne wasu munkarai ne wasu mawqufai ne wasu sahihai ne wasu kuma sun kai ainihin matsayin Hassan. to sai ka tantance sannan ka ɗauko ka rinka fassara mutane alƙur'ani shi to sanin sababin nuzul shi zai taimake ka akan sanin ma'anar aya wannan aya da Allah yake cewa illa an tattaqu minhum tuka ta sauka ne ga haƙƙin ainihin Ammar ibn Yasir da shi da makamantan shi lokacin da ainihin kafirai suka tare shi yana yaro sun kashe uwar sun kashe uban shi uwar shi Sumayya uban shi yasir sun kashe su sai shi kuma suka kama ya suka mamare shi suka ce sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya doro hannu aka yana kuka yana ta kai cin an sa shi ya zagi annabi yanzu ba yana ta uwar da uban bane tukuna dan fadainahu bil arwahi law kana yuftada zaka ya daukar ranka da rayuwar babanka da babanka ka ce ya rasulullahi fadaituka abi wa ummi na baka uwata da ubana to yanzu ba yana ta uwar da uban dan an kashe su bane yana ta an sa shi ya ci mutuncin manzon Allah ya zai da rayuwar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya kake ji a lokacin da ainihin suka saka kai wannan zagi da wannan ainihin miyagun maganganu sai ce zuciyata tana cike da imani sai ce fa in adu fa'ud sun sake tare ka cewa ka zage ni ko ka ci zarafi na in ka ga imaninka bai kai ka daure ka kasa zagin har su kashe ka da imani ba sai ka sake zagin amma zuciyarka tana cike da imani to sanin dalilin saukar ayar shine zai taimake ka wajen ka gane abin da ainihin ayar take nufi ashe ta sauka ne ga haƙƙin amma rubin yasir da shi da makamancin shi ina fata an gane to amma ba mamaki shi'a gaba ɗayan abubuwansu sun ainihin saba wa ahli sunna yadda kuka san tsakaninmu da kiristoci haka yake tsakaninmu da shi'a shi yasa duk sa'an da magana ta taso sai ce musu in dai da gaske shi'a ku shi'a ne ba ku tunanin cewa mugun abu kuke yi ku fito ku rinka karanta wa mutane tafsiranku da littattafanku na aƙida da na hadisi da littattafan ku na fikihu kuma kuna da awa mutane su taho su ba aqida ku kai tsaye kamar yadda mu ahli sunna muke buɗewa. shi'a sun ce suna da alkur'ani daban wanda babu harafi kwaya ɗaya a cikin ainihin namu da suka ɗauko kuma suka ce ya ninka namu uku sunan shi alkur'anul fatimiyya suna da littafan hadisai daban waɗanda ba namu ba suna da littafan fiqh daban waɗanda ba namu ba addinin mu gaba ɗaya ya sha bamban da nasu Rannan na zo muku da littafin Khomeini nake karanta muku inda Khomeini yake cewa sallar juma'a ba wajibi ba ce a wannan zamani abin da ke wajibi ranar juma'a shine sallar azhar yace ko da kayi sallar ainihin juma'a kuma dole ka dawo ka ainihin yi sallar azhar wannan shine daidai dalili sai ce saboda babu al-imamul a'azam yanzu a duniya musulmi ba su da halifa kwaya ɗaya a duniya tunda haka ne sallar juma'a ba wajibi ba ne sai da na zo muku da littafin na karanta muku addinin mu ya sha bamban da nasu to amma da yake munafukai ne shi yasa wannan taƙiyya da zindikan da munafunci ya cancanta a ainihin fassara ta ma'ana kana ɓoye wa mutane ka kana bayyana musu saɓanin haka haka suke yi da haka suke yaudaro 'ya'yan jama'a ta zo a ce jihadi za a za a kafa gwamnatin musulunci wallahi ƙarya ne wannan ba shi ne manufa ba asirinsu dai ya tuni isu isu sun tona asirin kansu bana ina fata an gani sun ce ana yaudarar su ana cewa a taho a taho a taho a taho jihadi za a za a kafa gwamnatin musulunci za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai wata rana sai ainihin shi'a daga iran sai suka ziyarto su nan kasar nan zariya suka zo a biyu sai suka ce to tun da kun ce za ku ainihin taimake mu wajen mu kafa gwamnati ta musulunci to mu muna da wani gwarzo namu a wannan ƙasa shine shehu usmanu dan fodiyo da littattafan shi guda hamsin ku buga mana za su taimake mu wajen mu karantar da kanmu mu kuma ainihin tashi mai gwagwarmaya addini a bisa sunna sannan ku gina mana makarantu waɗanda za mu rinka karantar da mutane musulunci muna ainihin yaɗa da'awar mu ta sunna mu ainihin kafa gwamnati ta sunna a wannan kasar suka ce daga wannan karan shi kenan sai aka yanke wannan alaƙar ma'ana ba wai so ake a kafa gwamnatin akan ƙarƙashin ƙur'ani da sunna ba me ake so so ake yi a za a kafa gwamnati wai a najeriya a ƙarƙashin shi'a ƙaryar ku ta sha ƙarya insha allahu da littafan shehu mun sa karatu ina fata an gane ma'ana za a kafa gwamnati ta alkur'ani da sunna kamar yadda dan fodiyo ya a wannan kasar kuma kamar yadda za mu ji nan gaba ba zai yiwu ana tafiya da mutane an ki bayyana musu irin tafiyar da ake yi ba ina fata an gane ba zai yiwu kana jan mutane a mu ba ahlus sunna bane mu ba shi aya bane mu duk inda muka gani kawai sai mu bi wannan na daga cikin taqiyya wanda yake shi ba kafiri bane shi ba musulmi bane ni a sunan shi sunan shi munafiki innal munafiki fi darakil asfali minan nari walan tajid lahum nasira ina fata an gane dole ne a bayyana wa mutane mu ne kaza mu mu ne ahli sunna ba shi'a ba ina fata an gane Allah ya shiryar da mu to ne sai ke cewa wa fi takmulati tafsir Abdurrahman Suyuti ay takhafuhum ma'ana dai halatta ku nuna wa kafirai soyayya ba ko kaɗan sai dai in kun shiga halin tsoronsu makafatan tsoro wanda yake ainihin wato ya kai matuƙa falakun muwalatuhum to a wannan lokaci kwa iya nuna musu soyayya bil lisani dunal qalbi da harshe ba wai da ainihin zuciya ba sai malam yace wa hadha qabla izzatil islami wannan fa duk ana magana ne kafin ɗaukakuwar musulunci wa yajri fi baladin laisa qawiyan fiha kuma yana gudana ne irin wannan a ainihin wato ƙasar da ta zama musulunci ba da ƙarfi ba musulunci ke gudana ba amma inda ya zama musulunci ke da ƙarfi musulunci ke gudanar da ƙasar a wannan hali ba yadda za ku nuna a kafirai cewa dukkanmu da ku tafiyan mu daya a'a bai halatta ba wa fi tafsir khazin a cikin tafsir khazin al-imam al-khazin yace wa taqiyatu la takunu illa ma'a akhawf al-qatl ma a salamatin niyya yace ba ya halatta a nuna taƙiyya a ko'ina ba sai a halin da mutum ya shiga na tsoron kisa amma don mari don zagi don wani abu ba kisa ba bai halatta ka nuna taƙiyya ba shi ma in a halin kisa din ne sai in kaga za ka kubuta da kyakkyawan niyya da kyakkyawan imani an gane ko amma in ka tabbatar ba za ka kubuta da ainihin imaninka ba ba wannan halin taƙiyya din bai halatta ka nuna ta ba sai ka nuna kijewarka akan addinin musulunci in yaso a kashe ka akan haka din iyakacin dai abin kenan wannan saukin kuma ma mu kadai ne al'umma annabi aka yi mana fa sauran al'ummomin annabawa ba a musu rangwame ko rahusa ko kaɗan daga haka ba don ya zo a cikin wani asari inda salman al-faris yake ba da labari wanda yake hukuncin shi marfu'i cewa wasu mutane guda biyu suna tafiya sai suka zo za su wuce wasu kafirai suna bautar gunki sai ainihin waɗannan kafirai suka ce mu mun kafa sharaɗi duk wanda zai wuce wannan guri bai isa ya wuce ba sai ya ɗau wani abu ya yanka don girmama wannan gunki sai waɗannan ainihin muminai wannan ya ce shi ba da abin da zai yanka sai suka ce ko kuda ka kama ka gutsura kanshi da nufin girmama gunki din sai ya kama sai ya gutsure da ya mutu sai Allah ya saka shi a wuta ma'ana Allah ba zai karɓi uzurin shi ba su ba ta iya a halin ɗayan kuma aka ce kai ma ko kuda ka samu ka kashe mana idan ainihin baka da abin da baka yanka don girmama wannan gunki sai ce ba zai wa ainihin kowa yanka ba sai ga Allah kun ga anan aida sai samu yayi taqiya sai kama sai gutsure da nufin ainihin zuciyar shi tana cike da imani amma Allah ba zai karɓi uzurin shi ba sai suka kashe shi kuma sai shiga aljanna to sai aka samu su ashe Allah ya tsaurara musu ne su ba a yi musu sassauci irin wannan ba ma shine ainihin can karshen suratul baqara rabbana la la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah karka rike mu idan muka yi mantuwa ko kuma muka yi kuskure karka kama mu da laifi an gane ko sa'annan rabbana la tuhammil alaina isran Allah karka ɗora mana tsauri da wahala da tsanani kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar yadda ka ɗora wa addinan da suka zo kafin mu annabi yace duk sa'an da aka karanta sai Allah yace na karba ku karka ɗora mana tsanani ya Allah sai yace na karba karka kama mu da kuskure ko abin da muka ainihin wato da mantuwa sai yace na karba shi yasa duk halin da ya zama musulmi ya ainihin shiga in ya ga cewa gaskiya ba zai iya daure wahala ba saboda kisa da za a yi mai sai faɗa abin da kafirai suke so da harshe amma zuciyar shi na cike da imani sai ya haye malam ya ce sun mahazihi taqiyya rukfa shehu ya ce amma fa ka sani da cewa wannan taqiyya da aka ce ka ma'ana ka ɓoye imanin ka ka bayyana musu abin da suke so Sauki ne da rahusa da rangwame aka yi maka falau sabara hatta kutila kana lahu bi zalika ajrun azimun da a ce mutum zai haƙura a kashe shi a kan ainihin koda da harshe ma bai bayyana yarda gare su ba to wannan zai sa ya samu lada mai girma a gurin Allah sun maƙala sa'an nan sai malam ya ci gaba da cewa wa an kara ƙaumun yau amma wasu mutane a wannan zamani sun ce ai ma bai halatta a yi taƙiyya ba sun yi inkarinta a wannan zamani wa suka ce inna ma kanat taqiyyatu shi جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين سكتي إن كوي أكي تكيا shine a farkon musulunci sa'an da ake shan wahala a musulunci qabla istihkam ad lokacin da addinin musulunci bai samu hukunci a hannun shi ba wa quwwatul muslimina kuma lokacin musulmi ba su samu karfi ba to wasu suka ce ainihin a wancan zamani ne ake yin taqiyya wa amma yau amma a yau fa faqad a'azza Allahu al-islama wal muslimina Allah ya ɗaukaka a musulunci da musulmai falaisa li ahalil islami an yattaku sabu an yattaka bi halatta ga ainihin wato waɗanda suke musulmi bane su ainihin ji tsoron wani kafiri ina fata an gane min aduwihim su ji wani tsoron ainihin makiyinsu intaha bayani ya ƙare wanda aka ɗauko daga tafsirul khazin to idan zamani ya juya ƙasa ta zama ƙasar musulmi ke da ƙarfi da iko da komai to sai a ɗau wannan hukunci kenan ba wata dabara da musulmi za su nuna don su kubuta daga kafirai tun da suke da ƙarfi amma matuƙar zamani yana nan cewa kafirai sun turmushe musulmi to suka tare ka an yi maka sauki akan ka faɗi abin da ainihin suke so don ka kubuta amma da za ka cije kan su kashe ta da imanin ka da wannan shine yafi falala to wannan shine ainihin ƙarshen fasalin da ke magana a kan haramcin nuna soyayya ga waɗanda suke ainihin kafirai ne ko kuma mushrikai ne da ainihin dukkan nau'o'insu ina fata an gane to amma wannan ainihin babi yana da faɗi kwarai da gaske ma'ana babin da ke magana akan nuna soyayya ga kafirai da mushrikai da kuma waɗanda suke murtaddai malamai sun yi sharhi sun faɗaɗa wannan ainihin babi shine za mu ainihin karanto abin da malamai suka ce a takaice dangane da sharhi akan wannan babi malamai suka ce nuna soyayya ga kafirai dai haramun ne qur'ani da sunna da ijma'i kamar yadda muka ji amma sai suka ce nuna soyayya din da kiyayya ga eh, nuna soyayya din ga su kafirai to ya karkasu kashi kashi har zuwa kashi goma kowane ɗaya daga cikin goma din nan haramun ne bai halatta musulmi ya nuna wa kafirai ba na farko aka ce at-tashabbuhu bihim fil amal bas wal kalani wa ghairihima mutum ya kamantu da kafirai a wajen tufafi da wajen magana da kuma wajen wasu ɗabi'u na kafirai wannan ma nuna musu soyayya ne ma'ana ka rinka sanya kaya na kafirai shirt jacket overall da hula na sallah da duk irin kaboyi da sauran kayansu na kafirai duk wannan yana daga cikin ainihin kamantuwa da kafirai wanda yake ainihin shari'ar musulunci ta wajabta dole ainihin ka nuna musu kiyayya akan haka me yasa ba ka sa shirt ba ka sa jacket ba ka sa kaza ba ka sa kaza sai a ce saboda kayan ku ne na kafirai mu kuma musulmi makiyan ku ne ba mu san ku dan haka kayan ku ma ba mu so mu sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito sai ya ga ainihin wasu manya-manyan dattawa wannan ya sa jacket wannan ya sa shad wannan ya sa hana sallah wannan sai annabi ya ce ya ku taron dattawan ansarai ku daina sanya kaya irin na kiristoci da fastoci domin duk wanda ya shiga irin ta wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikinsu to akwai littafi wanda shehu usman ya rubuta ya sami shi tamyizul muslimina min na. a cikin wannan littafi shehu usman ya tabbatar da cewa dukkanin musulmin da ya ɗauki kaya irin na kafirai ya sa wannan ya zama kafiri ko da ba da niyyar koyi da su ba sunan littafin kenan tamyizul muslimina min alkafirina ana nan wata ran karatu zai zo kanshi mun ce dama wannan rana mun aje ta sunanta Shehu Usman dan Fodio Day an gane ko Shehu Usman dan Fodio Day ranar Shehu Usman ce wannan duk abin da ba a karanta nashi ne za a san to wata ran karatu zai zo kan wannan littafi tamyizul muslimina min al-kafirina za ku gane cewa malaman ƙasar nan sun ci amanar jahilan ƙasar nan da suka ɓoye irin waɗannan littafai ba su karantar da su a jama'a don wannan littafi irin waɗannan littafai nurul albabi ba kamata a ce sai a lungu za a karanta a zaure na karanta a ce to kai hankali fa kai hankali fa ka ɓoye in wannan ba zai yi yanzu ba ta ce za ka yi wannan yanzu ba za ka ci tuwo ba kaga ya ce taron suna ɗin da ake ba daidai ba ne to in ba a ce ba ce taron suna ba kai za ka iya sayan gora naira biyar kwaya ɗaya amma in kaje zaka ci ko aljihun garanka mun fahimta ko zaka kwaso waina da kozai daga gidan sadaka addu'a uku za ka kawo iyalinka in ka karanta a mutane ba kyau to kaga ba za ka ci ba saboda haka wannan mun karantar da kai ne kaje kai ma ka sa a karkashin akwanti moti karkashin fantimoti za ka sa a karkashin akwati sai malamin ne da ya karantar da kai yake kwabaka to wannan fa ba na yanzu bane to asiri ya tonu tunda yan izala sun iya karatu an gane ko sai malam ya ce fa ya harumu tashabbuhu bil kuffari fi ma huwa min khasa'isihim min adatihim wa ibadatihim simatuhum wa akhlaqihim ka halkin lihi malam ya ce haramun ne musulmi ya kama ya shiga da kafirai da dukkan al'adun kafirai duk wata al'ada ta kafirai wajibi ne ka guje ta duk wata ibada ta kafirai wajibi ne ka guje ta shi yasa jiya mun fare muku magana akan mandiri asalin mandiri din nan addinin kafirai ne addinin maguzawa ne amma za mu zo muku da littafi za mu karanta muku dalla dalla filla filla sha Allahu ta'ala ko a darasin mu na gaba ko kuma wata rana daga cikin waɗannan ranaku da muke karatu za ku ji addini ne na kafirai bai halatta musulmi su shiga irin wannan addini ba shi yasa muke mamakin mutanen da suka ce sun yarda da shehu usmanu amma suke yadda ake bugun mandiri a masallatansu akwai abin mamaki suna cewa su malikiya ne suke yadda ake bugun mandiri a masallatansu tare da cewa al'arba'atul mazahibu gaba ɗayansu sun a akan cewa duk masallacin da aka buga mandiri ko da so ɗaya ne jangal jangal jangal ke nan ko an yi sallah Allah ba zai karba ba wanda ya buga mandirin nan ko ya ka bi shi sallah aka ce har abada sai ka saki bai halatta ka ciyan kanshi ba aka ce in ka ciyan kanshi sai ainihin randa ka gama ka saya wannan abin da ka ci gaba ɗaya sannan za ka yi sallah Allah ya karba in ya ɗaura aure har abada zina kake da wannan mata za mu zo da littafi za mu karanta akan haka kuma za ku yi mamaki akwai wani daga cikin shehunne na sufaye ma ya rubuta littafi wanda ya kafirta 'yan mandiri buji buji da su wallahi sai mun halarto da wannan darasi za mu zo da littafan za ku gani shehu ne daga cikin shehunne na sufaye a ƙasar masar duk inda ka ga ɗan mandiri ba ma guje ne mun gane ko to wajen ibadojinsu wajibi ne ka guje su su kafirai sai malam yace da kuma ɗabi'unsu kamar ne sai yace kamar aske gemu aske gemu mushrikai ne ke aske gemu an gane ko wa italati shawari da kuma barin gashin baki ka ga gashin baki zagege haka kamar hancin rago amma kuma ba gemu ina fata an gane warritanati bi lughatihim illa inda alhaja malam yace da kuma ka matsawa kanka akan sai ka koyi yaran su to wannan ma duk yana daga cikin kama da koyi da kafirai malam yake sai dai faɗin in bukata ce ta kawo haka kamar turanci ko faransanci ko duk wani yare na kafirai in ba bukata ta kawo ba me zai haɗa ka da shi sai ga mutum in ya zo turanci yana so sai ya yi yadda ba a ce golden voice amma in ya zo larabci in ya tsaya sallah sai kaga kai ka ce yau aka fito daga shi daga dutsen maguzawa sai ga ya tsaya wannan kafa ta kalli gabas maso arewa wannan ta kalli maso kudu sannan yana waiwaye ya saki hannu yana wasanni yana motsa eh, makulli yana alhamdulillah rabbil alamin wa rahmanir rahim maliki yawmiddin wai wannan bai damu ya ce zai gyara muryar shi karatu mai daɗi ba amma in ya zo turanci sai ya tsaya ya kalkale yana kiyaye inda ake yin ainihin kalkala ana kiyaye inda ake hawa ana sauka duka sai ya kiyaye wa fi hay'atin libas da kuma koyi da su kafirai a wajen tufafin su wal akali wa shurbi da kuma wajen cin abinci da wajen sha duk haramun ne kai koyi da kafirai akan waɗannan abubuwa to sai malamai suka ce eh kafirai suna ci da cokali biyu ko da cokali da wuka ana cakanan ana yankanan hagu da dama su kafirai suke ci kasan san haka za ga musulmi ya lalace shi ma ne wai ai shi girman kwatas ne girman kwata kwata ko girman kwata ne Allah kiyaye to sai aka ce sai dai a halin da aka shiga irin wannan hali lokacin sanyi ya halatta sai ka kawo doguwar riga sai ka aza kwas a kai a nan su ma kansu kafirai in sun ganga dama za su ce ka buga ba kai shiga irin tasu ba ka kawo kot ka ka kawo jaka daɗi ka ko an zo ga gabe a haza laifa minna ba minal Musulmi? to alhamdulillah shi kenan. guri na biyu wanda yake daga cikin gurare goma da shari'ar musulunci ta haramta ainihin a nuna soyayya gare su al'iqama fi biladihim mutum ya je ya zauna a kafar kafirai wa adamil intiqali minha ila baladil muslimina li ajalil firari biddini mutum ya zauna a kasar kafirai ya ki tashi ya bar wannan kasa ta kafirai ya zauna a ciki ya zauna ana kafirci kuma bai da damar ya bayyana addinin shi don mun yi sharhin wannan matsala a jiya to wannan ainihin yana daga cikin nuna soyayya a gare su guri na uku as-safaru ila biladihim li ghardin nuzha wa mutu'atin nafsi mutum ya tafi kasar kafirai amerika ko ingila ko ainihin kasashen jamus da faransa don zuwa kawai nishaɗi da yawon ziyara da kuma ainihin hutawa malam ya ce to duk wannan ainihin haramun ne shine ya ce wa safaru ila biladil kuffari muharramun illa inda barura haramun ne a yi tafiya zuwa ƙasar kafirai sai dai inda larura kamar wacce larura kal ilaj kamar mutum ya tafi neman magani ƙasar kafirai wannan ya halatta idan babu ainihin a kasar muminai ƙasar musulmi sai ka tafi kasar kafirai ko ai maka magani ko ai maka operation ko ai maka duk wani abu wanda yake ya halatta ne eh? suna da mutum ba tijara da kuma mutum ya je ya siyo kaya ya kawo kasar ta musulmi ka je kasar kafirai sai ka kawo kayan da yake ba ba kasar musulmi to wannan ya halatta amma mun jiran nan shehu ya ce ka je ka zauna a can kasar kafirai kana sai da sayarwa wannan bai halatta ba amma ka je ka ainihin sayo abin da zai amfani yan uwanka mumine ka kawo musu wannan ya halatta ina fata an gani wata alim. للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم sa'annan kuma ya halatta ka tafi kasar kafirai don koyo ilmomi masu amfani waɗanda babu su a ƙasashen musulmi don ka je ka ƙware sai ka zo ka amfana da 'yan uwanka musulmi fa ya juzu bi qadar haja saboda haka lokacin da bukatar ka ta biya ka gama koyan abin da kake to ya halatta sai ka taho wa idan ta hatil haja ya gabar ruju ila biladil muslimina da zaran ka gama wannan bukata sai kuma wajibi ne ka dawo zuwa ƙasar ku kasar musulmi to wannan kenan to shine malam ce, amma matukar lokacin da kake zaune a can kasar kafirai karka ce yanzu ka zo kasar ingila ko Amerika, saboda haka kai ma yanzu dole ka rinka bin ɗabi'u irin nasu a'a dukkan ɗabi'u irin nasu ko da kana ƙasar kafirai ko wani ilimi wanda ba shi a ƙasar ku dole ka rinka tabbatar da su a wancan ƙasa ina fata an gane na hudu i'anatuhum wa munasaratuhum alal muslimina wa madadihim wal zabbu anhum yace yana daga cikin nuna soyayya ga kafirai ka rinka ainihin taimakon su akan musulmi sa'annan kuma kana ainihin buɗewa musulmi asirai kana buɗewa kafirai asiran musulmi kana ainihin kuma kare kafirai a wurin ainihin musulmi duk sanda aka zo za a yi taro na musulunci sai ka ce to ku tuna fa cewa akwai kafirai fa su ma fa kaza kaza wato kai ne wakilin su kana kare su kenan to wannan duk yana daga cikin ainihin nuna soyayya gare su wanda Allah ya hana sai malam yace wa hadha min nawaqid al-islam wa asbabir ridda wannan ma yana daga cikin abubuwan da ke warware musulunci kuma yana daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya ridda na'udzu billahi min zalika Allah ya tsare ma'ana duk sanda ainihin kake taimakon kafirai kake tona wa musulmi asiri a wurinsu kake kuma kare su kafirai to ka yarda kenan ka zama kafiri sai kai marmaza ka dawo na biyar al-isti'ana bihim wasiqa bihim wa tawliyatihim a al-manasib allati fiha asrarul muslimina ka dauki kafiri ka dora shi a wani mukami wanda zai rinka sanin ainihin asiri na muminai wa bi biqanatan wa mustashawirina ka ɗauke su su zama ainihin su ne na dama da kai su kake neman shawara a wurin su ka kawo kafiri ka aje shine permanent secretary ɗinka shine minister of defense shine kaza shine kaza duk inda asirai na musulmi yake ka kawo kafiri ka sa shi a wurin in za a yi shawara kafiri ne babban ainihin mataimakin ka shine ainihin aminin ka to wannan ma yana daga cikin abubuwan da suke nuna kana son shi kenan don haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi banatan min dunikum ya ku mu'mine kar ku dauki wasu masoya kuna bude asirin ku gare su waɗanda suke su ba daga cikin ku suke ba la ya'alunakum khabala duk sa'an da wani sharri ya nufato ku su ba za su kau da shi gare ku ba tunda sun san ka, sun san inda za su bullo shi maka kirki, to duk sa'an da sharri ya taso sai su bude mai hanya ya tawo kai tsaye dan sun san zai kai gare ka waddu ma anittum duk abin da zai saka ku a bala'i da wahala to shi irin waɗannan makiyan ku suke ainihin bukata kad badatil baghda'u min afwahihim kiyayya da gaba fa sun bayyana karara daga bakin kafirai cewa ba su son ku wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da kafirai suke faɗi na kiyayya yana da yawa ko to amma abin da suke ƙudurcewa a zuciyarsu na kiyayyan kuma yafi wannan yawa da girma kad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qiluna ya ku mu'mine in dai kuna da hankali to mun bayyana muku ayoyi sai ku hankalta ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ku musulmi ga kunan kuna nuna soyayya ga kafirai amma su ba su son ku sai ka ji babban mutum ya fito babban ma'aikacin gwamnati ya fito yana cewa babu bambancin addini da mu da su duk ɗaya ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya jahannama ɗaya a ranar alkiyama kenan wannan khabarul mubtada kenan ko khabar mubtada din shine kasa ɗaya al'umma ɗaya kabila ɗaya yare ɗaya khabar kenan a mubtada kenan wal mubtada la budda lahu min khabarin to khabar al mubtada marfu'un ala al jahannamiyya shine su kenan ko <laughs> mu ila aljahil ko to shine zu suna ainihin kin ku kuma kuna son su wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma ku kun yi imani da dukkan littafan da Allah ya saukar Qur'ani kun yarda da shi gaba daya kun yarda da Attaura da Injila amma su ba su yarda da naku littafin ba mun fahimta ko shine wani kafiri sai ya zo sai ya samu wani musulmi sai ku musulmi kuna da zalunci fa kun ce ya halatta ku ku auri matanmu amma kun ce mu bai halatta mu auri matanku ba sai yake yi eh, abin da yasa ya halatta gare mu mu mu auri matan ku saboda mu mun yadda da annabin ku annabi Isa gaskiya ne mun yadda da attaura gaskiya ce idan kuma kun yadda da annabi Muhammad gaskiya ne alqur'anin mu gaskiya ne shikenan kun musulunta sai mu ba ku ƴaƴan muku aura sai shiru to me zai ce an gama da shi sabu hitan ladhi kafar wa idza laqukum idan suka haɗu da ku qalu amanna sai sai ai mun mun yi imani wa idza khalau idan ku suka bada baya suka tafi haddu alaikum anamila min al sai su rinka cizon yatsa saboda haushin ku da suke ji ba yadda za a yi sai ka wuce sai a girgiza kai a tsaki a buga kafa a ce Allah ya tsine ka waiwayo me aka ce sai ka ce ah, a wallahi bari abin duniya ne mun yawa shikenan aje kul mutu bi ghaibikum Allah ya ce ku mutu saboda bakin cikin ku ya ku kafirai inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san duk abin da ke cikin kirazan ku in tamtaskum hasanatun duk sa'an da wani abin alheri ya same ku ko musulmi ta su uhum sai kafirai da mushrikai sai su rinka bakin ciki duk wanda ya sharɗanci da wannan sharaɗi duk sanda musulmi suka fada bala'i yake farin ciki wa in tusibkum sayyi'atun idan wani mugun abu ya same ku ya farahu biha sai su rinka farin ciki duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu ya zama kafiri ba duk sanda aka ce musulunci ko musulmi mugun abu ya same sai ka koma kana dariya kana buga kafa kana tafi duk sanda aka ce abin ainihin wato alheri ya fa musulmi sai ka rinka bakin ciki ka fita musulunci fa bakatar sai ka dawo Allah ya shiryar da mu to shine ainihin malam yake cewa bai halatta a ɗauki ainihin kafiri a saka shi a wurin da zai rinka sanin asirin musulmi a ba kafiri mukami ba an gane ko shi yasa Allah ya ji dan sardauna gamji dan kwarai namiji uban yan boko in ya zo ya samu kafiri ga Jacob akan kujera ga abdullahi shine ainihin tatis din shi sai ce abdullahi ya karanta fatiha a ji ko dan badan da mawaye alhamdulillah ka bai riɗewa ka yanke kayan to karanta ayatul kursi in ya karanta zai ce to kai wanga jakob sako sako to kai abdullahi hau bisa teburin ga kai jakob zama tashi <laughs> namiji uban yan boko kenan yawwa to haka ake so Shi ne sai ainihin imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga abu musa al-ash'ari an gane ko abu musa al-ash'ari ya rubuta wa sayyidina umar wasiƙa shi abu musa an naɗa shi gwamna ne yace mun rasa wanda za mu ɗauka ya zama mana famanan sakatare a gwamnati amma mun samu wani kirista ya iya rubutu da karatu don haka mun ɗauke shi sai umar ya ce allah wadare da abin da ka aikata ya kai abu musa yace baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya da yahudawa da kiristoci ka ku dauke su su su ne masoyanku ba'dhum awliya ba'dhin saboda suna nuna soyayya ga junan su to ku kar ku nuna soyayya gare su ya zaka dauki musulmi kafiri ka dora shi akan ainihin mukamin gwamnatin musulunci alatta khassa hanifan dan me ba ka dauki musulmi ka dora a wannan guri ba qultu ya amiral mu'minina li kitabatahu wa lahu dinahu sai ya ce ya amiral mu'minina aini na ɗauke shi ne mun aiki a matsayin shi na sakatare kawai amma addinin shi ba ruwana da addinin shi kuma ba mu da wani musulmi da zai zauna a wannan kujera sai umar ya ce allah wadaran irin wannan abu da kake faɗi ya abu musa idan wannan kirista ya mutu kuma ya ba ku yi ya ba aiki nan in ya mutu a ce ga musulmi wai saboda bai iya turanci ba za ka ɗauko ka saka shi a wuri ba sai a ko a kafiri ya iya turanci kuma wannan ofis ne ake magana da turanci ku gaya mini duk ofis ɗin da ka je ka samu za ka samu da yaran da ya karfi a wurin da shi ake yi idan da hausa ne in arewa ne hausa za ka samu ne idan cikin borno ne barbarci za ka samu su ne idan ka je sakwata ne za ka samu da sakwatanci suke maganar su idan ka tafi yarabawa yarabanci suke a ofis duk kasan nan babu ofis ɗin da za a zauna da wani da wani a ce turanci tsura shine yaran da yake jagoranci a wannan ma'aikata babu to wannan tun da ya dan samu ya dan yi aji shida aji bakwai ko firamare ya dai dan iya badar da ba sa hannu bane kawai sa hannu waye bai iya ba ka sa shi ya rinka sa hannu din ya zama a matsayin shi na musulmi kuma ka rinka jawo hankalin shi muna jawo ku ne kusa saboda in ba mu ya zama ku ne kuma ku rinka daukan kishi irin wannan shine abin da waɗannan arnan suke dauka ba wai cancanta suke bi ba a'a waye nasu duk wata ma'aikata da ka sani ta federal sai ka samu arna sun haye ta sai a jawo sai ka ga arne digiri ne da shi ma'ana da digiri aka ɗauke shi amma bai iya turanci mai kyau ba sai jin english broken yake yi me yasa dama certificate din na wani ne ya je aka ɗauke shi aiki da shi ina fata an gane to abin da yake wajibi akan musulmi kenan su rinka su rinka jawo nasu su rinka jawo nasu idan makin jarabawa ka zo sai ka ga waɗannan ƴaƴan musulmi ne to kai kokari ka kauda kai akan wasu abubuwa duk yadda za a yi ka tsora musu maki din da za su haye haka kafirai suke yi in kai wannan baka kai zalunci ba baka adalci kuma na ƙasa da kai nan ka rinka jawo su kana hira da su muna wannan wuri ne don mu taimaki addinin Allah ko ma ku ɗauki wannan manufa ko ba mu kar ku sake kadirai su matso duk inda kafiri ya taho ku tunkuɗe shi ina fata an gane wallahi matukar ba wannan halin musulmin suka ɗauka ba shine Allah yake cewa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to dadin fasadi wai kafiri ma da mutum zai ɗauka a matsayin sakataren shi wai sai ɗauko kafira shi yana uwa ɗakan ofis ɗin ita tana falo kuma sai a sa kuba sai a kulle kofa ta farko sai ta tafi mishi ci ta taho a yi wasa ta tukuna sakatare shi ci kuma shi ne ofisa to Allah ya kiyaye saboda haka shari'ar musulunci ba ta yadda kafiri ko kwaya ɗaya ya shigo cikin harkokin addini na musulunci ya taimaka wa musulmi ba imamu ahmad da muslim sun ruwaito hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ran da ya fito yakin badar sai wani mutum cikin mushrikai sai ya biyo shi ya ce ai na biyo ka ne dan in taimake ka ni ma in samu ainihin in samu ma tare da ku sai manzo Allah ya ce kai imani da Allah da manzo Allah sai ya ce a'a sai manzo Allah ya ce koma da zan nemi ainihin kafiri ko mushriki ya taimake ni akan yaki da ainihin wasu kafirai din ba saboda haka waɗannan wurare suna daga cikin abubuwan da wajibi ne sai musulmi su kula an gane ko Sa'an nan musulmi ya ɗauki boyi-boyi a gidan shi kafiri ko kafira shi zai maka tarbiyyar yara shi zai maka a kaza shi zai maka kaza dole yana nan yana harbin yaran nan naka da ɗabi'u a hankali a hankali ko kafiri shi ne direban ka shi zai rinka kai yaranka makaranta dukkan ɗabi'unsu duk inda kafiri yake fashi malaman su fastocinsu da sauran suna tunasar da su duk inda kake fa wa addinin ka aiki musulmi ne in ya shigo ofis sai ce to ba addini anan aiki ne na gwamnati Eh. takalmi ka je tsaye sai ya jawo hankalin ka kiristanci mota za su shigo daga samun zuwa nan sabon gari suna shigowa sai su fare maka wa'azi ranar lahadi ga su nan sai su taho kana zaune a kofar gidanka sai a zuwa same ka ya baka yar takarda a ce gashi jiya sako ya sauka daga sama sai a ci gaba da maka jawabi sai su tafi asibiti zai kai ayaba lemo kuɗi suna baiwa marasa lafiya suna jan hankalin mutane waɗannan abubuwan duk musulmi yake wajibi akan su rinka yi yaltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sa'annan yace sai ce wala takunu la yake cewa waltakun minkum ummatun ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ناجين كرشان قاير وأولئك هم المفلحون أسامو سدقة تكنكو سزما متانا كركي مؤمنين نجري su rinka yin aiki na alheri suna kiran mutane zuwa aiki na alheri suna jawo hankalin mutane wajen aikata aikin alheri suna hana su nan ayyuka ina fata an gane in muka lura dukkan waɗannan ɗabi'u sai kiristoci suka ɗauke su sai kiristoci sai zo su buɗe asibiti in suka buɗe asibiti da farko asibiti da aka yi asibiti a wusasa sai aka sami shi wusasa hospital don kar wani musulmi ya kyama shi yanzu da suka tabbatar sun gama kama mutane a hannu sai suka koma da sunan shi st luke st luke suka koma da yi sunan shi na kiristoci ba ka samu musulmi ba su da asibiti kwaya ɗaya wanda yake an kafa shi ne na musulunci islamic clinic islamic hospital babu wannan sai dai wani musulmi a samu ya ɗanyi haka amma dai ba da sunan musulunci ba shi ma ƙarshe kafirai ne zai kwaso suna aiki abin da aka guda an koma gare shi duk taruwan nan tamu muciya cikaji gaba ɗayan sabon garin local government musulmin da muke ciki mun tabbatar mu ne da majority amma babu chemist kwaya ɗaya da sunan musulunci wanda yake ya kai ya kawo shi kwanan nan aka dan fara gwadawa ba laifi la ba'asa wa idza stadda shada'idu fihi ba'su yanzu wannan ba abun kunya bane abun kunya ne wajibi ne musulmi mu san abubuwa irin waɗannan dan ainihin mu kauce daga gare su Allah ya kiyaye to malam ya ci gaba da cewa na shida daga cikin guraren da ake so musulmi ya kyamaci kafirai a tarih bi tarihihim ya zama duk sanda za ka yi wani abu sai ka amfani da date na ainihin kafirai kwanan watan kafirai ba ruwanka da na musulunci an haifa maka ɗa abin da kawai za ka sa yau bakwai ga watan januwari 1995 aka haife shi amma hijiriya fa ba ruwanka da wannan ya ce wannan yana daga cikin nuna soyayya gare su wajibi ne ka gabatar da tarihin musulunci wanda yake shine tabbas akan ainihin tarihin kafirai don wannan ainihin tarihi na miladiya ba fa tabbas bane babu kiristan da zai tabbatar maka tabbas ɗari bisa ɗari cewa an haifi annabi isa ne a ranar ashirin da biyar ga watan disamba babu ko 'yan jehovah witness sun yi musun wannan an gane ko kamar yadda yake babu musulmin da zai iya tabbatar maka cewa an haifi annabi a ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ne ranar da suke maulidi kirsimetin yan bidi'a kenan mana kirsimetin yan bidi'a da ta kinsa mushe ko babu babu inda aka yi ijma'i matsala ce ikhtilafiya kuma sai aka ɗauki abu aful akawali sai da malamai suka yi maganganu tara dangane da wacce rana ce aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce abin da ya kawo haka saboda a zamanin jahiliya an haifi yaro ba a rubuta kwanan wata shi ya sa kawai sai dai a ce an haife shi a shekarar da aka yi kaza shekarar da aka yi yakin giwaye amma nawa ga wata nawa ga wata ba su rubuta wannan saboda kasirun minhum ummiyina mafi yawancin su ba su iya rubutu da karatu ba kamar yanzu ka duba da kyau galibin wanda baban shi bai iya rubutu da karatu ba da zai bai tambayi baban shi yaushe aka haife shi bai sani ba sai dai kwatanci a ce shekarar da aka harbe oronsi. kawai shi kenan sai a hau lissafi <laughs> Allah ya kiyaye to malam yake cewa bi tarihihim khususan at-tarikh alladhi a an a'yadihim كالتاريخ الميلادي ما لن يشي كما ainihin wato amfani da tarihinsu wanda yake ainihin suna amfani da shi wannan na miladiya 1995 ka rinka amfani da wannan gaba ɗaya ka bijirewa ainihin tarihi na musulunci wani ga za a ce yau nawa ga wata ba bai sani ba amma da zaran sarkin sokoto ya ce alama salla ala muhammadin an ga wata jama'a gobe za a yi salla allah ya kara mana ruwan zama allah ya kara mana kenan sai ce ƙarya ne ban yadda ba ganin watan rediyo ne amma ana faɗi a garin su cewa an yi gobara a gari kaza a gari kaza ta lashe dubbunin da ke garin gobe da asubahin fari za ku tashi ku ji baya garin inda ya ji garin su ya kone a rediyo kuma ya yadda da riwayar rediyo garin su ya kone amma da yadda da riwayar rediyo an ga wata ba kan ba Najeriya ba ina kake ilimi ka ba ilimin kuma ka koma kana ta kalidanci bin rijali malami zai karantar da kai tun daga qawaidi har sai an kai muhtasar an gane ko ran da aka ce an ga wata sai ka ruga da gudu sai ka faɗi Allah gafar da malam sun ce an ga wata mi sai ce kai rabu da su da Allah shikenan sai ke to duk wannan karatun da ya a muhtasar ya manta والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء shi'arihim wa idihim malam yace amfani da tarihi na miladiya din nan mutum ya bijirewa na musulunci wannan yana rayar da ainihin bid'a ne wanda yake asali zai da alaka da addinin annabi isa din saboda haka wannan kama kana taimaka su wajen raya tarihin su ne da kuma ainihin wato ɗabi'un addinin su na kafirci don haka ya ce sahabbai ba su amfani da wannan tarihi tare da cewa suna da labarin abubuwan da kiristoci suke sai su amfani da tarihin musulunci ina fata an gane to wannan ainihin ita ce gaba da za mu kwana sha Allah ta'ala sai kuma ranar juma'a in Allah kai mu za mu ci gaba da bayanin ainihin daga na bakwai da na takwas da na tara da kuma na goma sa'annan sai mu ainihin ci gaba da bayani akan kuma wujubi muwalatil mu'minina da Shehu Usman zai bayani akai ina fata an gane ma'ana duk sa'an da aka raba ka cewa kada ka sake kai soyayya da kafirai to sai kuma a ce to suwa za ka yi soyayya da su su ne muminai su kuma kakkace su to za mu bayani dalla dalla kuma game da karkasuwar soyayya ga ainihin muminai din kamar yadda yake karkasuwar soyayya ga ainihin wato kafirai din aka yi bayani insha Allah ta'ala sallu ala nabi ranar talata muna da karatun littafin riyadu salihin na al-imam an-nawawi insha Allah na a ina a'a karatunmu na bukari wani ke tambaya akan cewa ba karatu da daddare na abin na can kasuwa mu ce a sai wancan sai mako na sama ne ma'ana sai rana yake insha Allah ta'ala an gane ko Allah ya fi mana kurakuran waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya tsara musu fahimta muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirki da kafirai marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya tsara musu lafiya Allah ya taimaki mu musulmin Najeriya wajen ainihin yin jihadi a ƙasar nan da tabbatar da gwamnatin musulunci a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna. Muna roƙon Allah ya taimaki ƴan uwanmu musulmi masu yin jihadin musulunci a dukkan ƙasashen duniya. Allah ya agaza mana gaba ɗaya wajen mu haɗe kanmu a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna. Duk wani ainihin wanda zai wargaza kan al'umman musulmi Allah ya shiryar da shi idan Allah bai nufe shi da shirya ba muna roƙon Allah ya tona asirin shi yadda musulmi za su gane shi su guje shi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله وان اجي دين زاني كرات